akalla mutum tara aka kashe a ranar 21 ga watan Nuwamba sakamakon hari da 'yan aware suka kai a ƙauyen Bamina da ke yammacin ƙasar Kamaru. an ɗora alhakin wannan kisa kan 'yan aware masu magana da harshen ingilishi inda waɗannan 'yan tawaye da sojoji suka shafe shekaru kusan bakwai suna gwabza fada akai-akai shugaban ƙaramar hukumar bambutos david da dibango ya tabbatar da mutuwar mutane tara a gidan rediyon gwamnati ma'ana crtv inda ya ƙara da cewa da asubahi 'yan bindiga suka kewaye kasuwan wannan ƙauyen. wani jami'in jandarma ya ce 'yan awarin ɗauke da makamai sun shiga ƙauyen a ranar da ta gabata a kan babura sannan suka yada saƙo cewa mutane su zauna a gida washe gari amma ga dukkan alamu mutane da basu sani ba sun fito sun fada hannun 'yan awarin muryar amurka ta nemi ta san mai yasa har yanzu gwamnatin kamaru ta kasa magance waɗannan hare-hare ga amsar da dr batenge ne mai tsokaci kan yaƙi a jami'ar Duwala ya ce. Déjà, il faut euh, le fait que les autorités... Dole a jinjina wa gwamnatin Kamaru saboda ƙoƙari da ta yi wajen ƙara tsaro a kudu maso yamma da arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai 'yan aware sun karanci yanayin aikin jami'an tsaron Kamaru. Shi yasa suka canza launin hare-hare yanzu sun fi ƙarfafa hari irin na saukar lema a yayin da hankulan mutane suka yi nisa. Euh, euh, kan tambayar ya gwamnati za ta yi domin tsayar da wannan kashe-kashe, Dr. ne ya ƙara da cewa. Le gouvernement camerounais euh, devrait simplement multiplier. Ya kamata gwamnatin Kamaru ta dage wajen neman labaru ga mazauna ƙauyuka. ta shigar da 'yan leƙen asiri cikin mutane ta wannan hanyar kaɗai za ta iya rigakafi kan hare-hare irin na saukar lema kamar yadda 'yan aware suke wannan hari na Birmingham ya zo ne makonni biyu bayan na Manfe wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 25 a ranar 6 ga watan Nuwamba shekarar 2023 a yankin kudu maso yammacin Kamaru. Muhammad Bashir Laden, muryar Amurka, daga Yawunde a ƙasar Kamaru.